après le recrutement des agents bayan ɗaukar ma'aikacin gwamnati akwai abin da ake ce ma ba da matsayi wannan ba da matsayin ta kansa ake bashi matrikili. domin aiwata hakan ana buƙatar takardu tsantsa na ma'aikacin bayan wannan akwai takardar kama aiki wannan takardar kama aiki ita ce ake haɗawa da takardun ma'aikacin kai tsaye sai a aika su a harabar kimiyyar na'urar kwamfuta ita kuma wannan harabar tana aiki ne hannu da hannu da harabar ministan ma'aikata ita kuma tana aiki hannu da hannu da harabar ma'aikatar shi wannan ma'aikacin sabon ɗauka. Ta hakan ake samun girkin sunansa a jerin ma'aikatan gwamnati. Da zaran an jera shi tabbatar da girkinsa harabar tattalin arziki ke dimanta shi da an dimanta ana iya so mu bashi albashi. Kuma duka wannan yana ɗaukar iya wani lokaci. De la nomination daga ba da matsayin zuwa ba da matirkile da kuma inda zai aikinsa ku dibi lokacin da zai ɗauka yanzu an yi soma aiki da takardar shaidar ya soma a haɗa da takardar dokar da ta ba da izini za a nuna tabbas ya soma aiki an ko lalle ya soma aikin da bayani ingantacce daɗa za a lissafa shi kenan wannan yana nufin waɗansu suna iya yin watanni biyu zuwa biyar kenan bayan watanni biyar misali anya ana iya zuba musu duka albashinsu ko kuwa Wasu suna kama albashin su mako ɗaya zuwa biyu bayan an ɗauke su aiki. Akwai waɗanda ba wata nawa da za a sa a ciki don an mashi matsayi don da an mashi matsayi ake jera sunan shi kuma nan take ya shiga layin masu albashi saboda kai tsaye so mu aiki don ku tuna bisa batun yancin aiki an ce an baka aiki to baka da albashi ba a ba mutum albashi ba tare da yayi aiki ba kuma ba a samun wata matsala ga samun albashin saboda akwai shafin kasahin da kasahin kuɗi ake ɗaukar ma'aikata kenan kamin a yi ɗaukar an tabbatar da akwai kuɗaɗen biya kenan da ma'aikacin ya shigo akwai doka ta ɗaukar da aka mai akwai shaidar ya so aiki don haka so mu bashi albashi na da sauki